Assalamu alaikum. Zainab kin dawo? Na ina wani? Lafiya lau. Oh, daga gani kin sha rana zai Wala umma na gaje wa zafin rana ake yi. Hmm. Sannu ma nake. Wayyo kakki dawo. Ki ga daki maza ki cire kaya. Kan ki fito na zuba abinci na ajiye. To umma na gode. Tafa kaina. Wallahi tafa kaina. Mai gida me zan gani haka? Ban gane ba. Ka ko shigar da kai mai gida. A kake mana abin nan bana. Ban kana bane? Ka haɗu kama a turu. Ban gane a turu ba. Ke? Mutum ya ɗau wannan wankan? Ga shegen aski na ɗauka a kaina. Yanzu ina fita cikin gayu sai shiga ana buɗawa ana kauci ga galantoyi nan oh Allah mai iko Allah yi ka mutum kamar da kanka galantoyi galantoyi kenan galantoyi style me gida galantoyi fa tsuntsu ne fa la la la la yanzu na tashi daga nan sai gurin zeus zeus muna zuwa na ce akwai fati Ina zuwa gurin fatin nan hawa hawa azan musu Allah wallahi Kine. Jalu, ga kuɗi ka wa gidanmu ɗan wake. Jalu, ga kuɗi ka wa gidanmu ɗan wake ya. Ina da ina koyi abincin rana kake aje ni ka aje mu kin gani. dan fa ba za ka fita ba ke. Ah kai, dan wannan wankan ga galantoya ya kai na sanan hawa bur. Kai, ina ba zai yiwu ba. Eh lalle wannan. Dr. what is the meaning of all this? Okay, huh? Nane, Nane Gida, who are you? Do you know me? What is the meaning of do you know me? I said, do you know me? Me. I said, what is the meaning of me, me, me? What was that? Just look at where you are. Look at you up and down. Ugly and so... I mean, I don't know how to explain it. Just look at you. A little man like you and you just be... Please, excuse me. I am Dede Kimanoto Oba. I am not Oba. is small boy, is small guy, is small guy, is small mutton. Not is over mutton, not katafar mutton, not katota mutum. the summer fine, daga it's over.